radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد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 daga nan sai mu koyi harshen farisanci sai mata a cikin al'umma sai shirya alkur'ani mai girma sannan mu karkare da duniyar mu a yau da fatan za kusance tare da mu domin jin dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ba ɗaya yanzu sai a fara jin shirin nan na kokon san kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 24 ga watan mayan shekara ta 2023 wanda ya daidai da 4 ga watan zulkada na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 30 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 24 ga watan mayan shekara ta 1993 kasar eritrea ta samu 'yancin kanta daga hannun kasar ethiopia kafin wannan lokacin da turawan italiya ne suka mame kasar eritrea a shekara ta 1936 sai kuma a shekara ta 1953 ta sake mika kasar ga kasar ethiopia amma mutanen kasar su haƙi amincewa da hakan saboda haka kuma suka ɗauki mataki suka fara yakar gwamnatin habasha har na tsawon shekaru goma sha hudu daga wannan lokacin ne shekara ta 1991 aka sulhunta tsakaninsu da kuma amincewa a gudanar da zaben raba gardama domin mutane su zaɓi ƙasar da suke bukata an gudanar da zaben ne a shekara ta 1993 bayan gudanar da zaben raba gardama ne ƙasar ta samu 'yancin kanta ƙasar eritrea tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i da sha bakwai. sannan tana makwabtaka da kasashen ethiopia sudan djibouti sannan kuma tana bakin ruwan tekun maliya da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 23 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan mayan shekara ta 2000 sojojin isra'ila suka janye daga ƙasar labanan bayan mamayar ƙasar na tsawon shekaru 22 kafin haka dai sojojin yahudawan sahiyuniya sun shiga ƙasar labanan ne a karo na hudu a shekara ta 1978 daga kudancin kasar sannan kuma a shekara ta 1982 suka nafsa zuwa arewacin kasar har suka mame birnin beirut babban birnin kasar ta labanan daga lokacin ne aka kafa kungiyar hezbollah wadda iran ta taimaka wajen kafa ta inda mayakan kungiyar suka fatattake yahudawa har zuwa iyakar labanan da suka mamaye a shekara ta 1985 daga ƙarshe dai a shekara ta 2000 suka janye sojojinsu daga kudancin ƙasar ta labanan wannan shine kayi na farko wanda sojin isra'ila suka fara sha a hannun al'ummar labanan a hannun kungiyar hezbollah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 sifili shida biyar hudu takwas shida. Ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka. Sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili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 Tuma da yanzu kuma ga labarin duniya da ɗumi su. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. su. jagoran jin jihadin musulunci nan kasar iran ya ce majalisar dokokin kasar ce ta kubutar da shirin makamashin nikila kasar iran daga rudu a nan iran a yau ne ake bukukuwan nasarar korar sojojin kasar iraki daga garin shar na kudancin kasar nan za ku ji cewa hamtakasar isra'ila ta ba da sanarwar budewa jirgin saman leƙen asirin ƙasar wuta a cikin ƙasar syria yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran junjiya hali musulunci na ƙasar iran imam said alil khamna'i ya bayyana cewa dokar da majalisar dokokin ƙasar ta kafa a shekara ta 2020 ita ce ta kubutar da kasar daga fadawa cikin rudu dangane da shirinta na fasahar nukiliya ta zama lafiya tashar talabijin ta faris tv a nan teran ta nakalto jagoran yana faɗar haka a safiyar yau laraba a lokacin da yake ganawa da wasu 'yan majalisar dokokin kasar a nan birnin teran dokar wacce ta buƙaci gwamnatin ƙasar iran ta takaita binciken da hukumar iaea e mai kula da al'amuran nukiliya a duniya take yi a cibiyoyin nukiliya ƙasar iran zuwa wanda ya zama lazimi kadai da kuma gaggauta aikin gasa sinadarin uranium saboda mai da martani ga saba alkawulan da kasashen yamma da kuma amurka suka yi a yarjejeniyar jcpoa ta shekara ta 2015 imam hamna'i ya kuma taya mutanen ƙasar iran murna zagayowar ranar korar sojojin ƙasar iraki daga lardin khurram shahar daga hannun sojojin Saddam Hussein a yakin shekaru takwas da suka fafata da ita a kuma wani farmaki mai suna Baitul Muqaddasi da aka kaddamar. Da wannan nasarar kuma aka kawo ƙarshen mamayar da sojojin Iraki na lokacin suka yi wa birnin Shar na tsawon kwanaki fiye da 500. an gudanar da bukukuwan ranar 'yantar da birnin Khurramshar na kudancin ƙasar Iran daga hannun sojojin Saddam Hussein wanda suke mamaye da birnin na tsawon kwanaki 578 a lokacin yakin Iran da Iraki na tsawon shekaru takwas. kamfanin dilajin labaran ip na kasar iran ya kara da cewa kwamandan sojojin kasar iran na lokacin shahid ali sayyad shirazi da kuma babban kwamandan dakarun kare juyin juya hali musulunci na lokacin muhsin rizai ne suka jagoranci farmakin baitul muqaddasi wanda ya kawo ƙarshen mamayar da sojojin iraki suke wa birnin a cikin bukukuwan na yau dai uku ga watan hurdot ali fadavi mataimakin kwamandan dakarun kare junjiya hali musulunci na ƙasar iran ya ce ƙasar iran ta yaƙi ƙasashen duniya kimanin 87 a yaƙin da ta fafata da saddam hussein a tsakanin shekara 1980 zuwa 89 don haka allah ne kawai ya bada wannan nasarar kuma rana tana zuwa da yardar Allah a lokacin da dukkanin kasashen duniya za su ɗanɗani adalcin musulunci ƙarƙashin jagorancin limamin zamani a jalallahu ta'ala farjar sharif wato imam mahdi gwamnan babban bankin jamhuriyar musulunci ta iran da kuma na kasar rasha sun jaddada buƙatar amfani da kudaden kasashensu a harkokin kasuwanci kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya nakalto gwamnan babban bankin kasar iran muhammad riza farzin yana faɗar haka a lokacin ganawarsa da gwamnan babban bankin kasar rasha elvira nabiulina wacce take ziyara nan kasar iran tare da tawagarta a yau laraba gwamnonin bankunan biyu dai sun jaddada buƙatar ƙarfafa dangantaka tsakanin manya-manyan bankunan kasashen biyu don ganin wannan shirin ya sami nasara kuma ya amfani kasashen biyu masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin teheran. kafafen yada labarai na harmji kasar isra'ila sun ba da sanarwar cewa an yi barin wuta kan wani jirgin leƙe asirin haramtacciyar kasar wanda yake aikin tattara bayanai a kasar syria kafafen yada labarai na harmji kasar isra'ila sun nakalto kakakin sojojin harmji kasar isra'ila yana faɗar haka a yau laraba ya kuma ƙara da cewa duk da cewa wutan bai sami jirgin ba amma kuma ya takaita ayyukansa ya koma mazauninsa kafin haka dai a cikin wata abrilun da ya gabata ma sojojin haramci kasa isra'ila sun ba da sanarwar faduwar jirgin saman leƙen asiri na sojojin kasar wanda ake sarrafa shi daga nesa a cikin kasar syria a lokacin da yake aikin tattara bayanai a cikin kasar sai dai sojojin yahudawan sun bayyana cewa sanadiyar faduwar jirgin lalacewar inji ne ba wai makaman sojojin kasar syria ne suka kakkaɓo shi daga sama ba a najeriya kuma ɗaya daga cikin alkawulan da shugaba buhari ya ɗauka wa 'yan najeriya kafin da kuma bayan da aka zaɓe shi akan kujerar shugabancin ƙasar shekaru takwas da suka gabata sun hada da farfado da kamfanin jiragen sama ta ƙasa mai suna najeriya iya sannan ministan harkokin zirga-zirgar jiragen sama na najeriya hadi sirika ya sha nana ta cewa kamfanin zai fara aiki kafin ƙarshen wannan gwamnatin sai dai da alamu cika wannan alkawalin yana da wuya jaridar daily trust ta nigeria ta kara da cewa ministan ya kara jaddada wannan batun a ranar litinin da ta gabata bayan taron majalisar ministocin kasar a fadar shugaban kasa wanda mataimakin shugaban kasa ya jagoranta ministan ya kara da cewa an kammala dukkanin shirye-shirye na ganin kamfanin nigerian air ya fara aiki kafin karshen wannan gwamnatin. labarin ya kara da cewa a ranar 19 ga watan fabrairun da ya gabata shugaba buhari ya gana da shugaban kamfanin jiragen sama na ethiopian air na ƙasar habasha wato girma wek inda suka tattauna batun kaddamar da kamfanin na nigerian air sai dai kafin haka wek ya bayyana wa bangaren nigeria a wani taron da aka gudanar a birnin addis ababa na ƙasar ethiopia kan cewa akwai buƙatar warware matsalolin shari'a ko kuma dokoki wanda suka hana adamar da kamfanin zirga-zirgar sama na najeriya najeriya ya tun shekara ta 2019 ne dai ministan zirga-zirgar jiragen sama na najeriya hadi sirika ya bayyana shirin samar da wannan kamfanin masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. masu sauraro sai ku gyara zama domin ku ji shirin nan na afirka a yau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 a daidai lokacin da wasu yankuna na kasar ke fuskantar matsaloli na tsaro hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu to madalla kamar yadda aka riga aka ji da farko shirin a yau yaya da zango ne a jihar da magarar mutajen jamhuriyar nijar inda za mu ji irin kokarin da mahukuntan jihar ke yi wajen kare al'ummar jihar da dukiyoyinsu a daidai lokacin da wasu yankuna na kasar ke fuskantar matsaloli na tsaro kamar dai yadda aka riga aka sani yankuna irin su jihar tilaberi mai maraba iyaka da mali da kuma difa mai makwataka da tarayyar najeriya na fuskantar barazanar hare-hare daga gungun kungiyoyi masu ikirari da sunan jihadi da kuma boko haram wakilarmu ta mai na zainabu amadu wacce ta ziyarci jihar ta ta tattauna da mahukunta jihar ta kan wannan batu da farko dai ga tattaunawar da ta hada ta da gwamnan jihar na da magaram malam lawali madugu ga kuma yadda tattaunawar tasu ta kasance to in kun lura ta wannan jiha ta da magaram tana da al'umma kwatancin miliyan biyar da ɗari biyu da talatin da takwas eh, su kuma wannan al'umma suna zamani ne cikin gunduma goma da kuma a ita da'ira ta garin eh, da magaram a fannin sha'anin tsaro fa to abin da ya shahi tsaro gaskiya sai mu ce eh, a nan zandar alhamdulillah a mutane suna zamani lahiya kalau gaskiya a cikin kwanciyar hankali sai dai kun san eh, ba alsa wasu bangarurruka eh, inda ya kamata mu nuna mutane lalle ana dan samun 'yan matsaloli ko wajen safara ta miyagun kwayoyi da kuma makamai a wani lokaci kuma akwai masu tare mutane bisa ga hanya ko kwatamcin tsakanin eh, tanut zuwa adarbis na cikin jiha ta agadis suna dan tare mutane wani lokaci suna amshe musu salulukansu da wasu yan kuɗaɗensu eh, kuma su shiga daji su bar su to wannan dai ne muke dan fuskanta wajen haka wani kadubali bisa harka eh, tsaro ganin jihar maradi difa tawa da talabiri suna fuskantar barazanar 'yan ta'adda ko ya aka yi jihar da magaran ko wata hikima ce gare ku ko kusa'a wanda ya sa ita allah bai dora mata wannan wahala ba a yanzu to lalle jihohin kasar nijar da dama suna cikin mawacin hali su ga harkar tsaro lalle allah da ikon shi kawai nukutan da muku eh, jihar da magaran mun samu allah ya kiyaye ta eh, kuma allah ya kiyaye ta saboda mun yi tsaye eh, malamanmu da sarakunanmu sun yi tsaye ga addu'a sun yi tsaye ga roƙon Allah to lalle babban makamin mu yau sai mu ce gaskiya wannan komawa ce da aka yi ga Allah mutane sun mai da komi ga Allah kuma an ci gaba da roƙon shi bayan wannan eh, akwai abin da muke yi da kankan kawar waye mutane kai bisa ga eh, amfani na zaman lahiya eh, saboda muna son mutane su gane cewa zaman lahiya duka ya yi komi shine na biyu kuma ko na uku muna kwatanta mutane kuma duk in suka ji wani labari wanda ba na kwarai ba yana son ya shigo cikin karkarmu su yi kokari su zabara su gaya ma hukuma ko kuma su gaya ma jami'an tsaro duka wannan yana cikin abubuwan da eh, suke kamawa ana mulkushe wasu abubuwa kayan suke yin yawa to na ƙarshe kuma akwai abin da muke cewa eh, ko an azanki bayyana muku eh, an ka tabbatar da wanga mutum ba mutumin kirki ba ne yana babban barawo ne shi babban dan hushi da maka makami ne babban mai safara miyagun kwayo ne to mun ce musu jama'a su zanke zuwa suna gaya ma jaman tsaro don a san matakin da za a ɗauka a tsaye irin wannan mutane. Waɗanne mataki ne kuke ɗauka ko wasu dabaru ne kuke yi na ganin cewa kun kare al'umma da dukiyoyinsu? To, eh, lalle bisa ga harkar kare al'umma da dukiyoyinsu eh, na daidai kawo da kun san ko jiha eh, akwai jaman tsaro kuma akwai al'umma masu kamawa a wannan wurin nan ne na ci muku abun da muke yi muna nan muna jan hankalin mutane saboda yana da kyau su gane cewa harkar tsaro kowa da kowa ce kenan su zama da suka saba yi su zama aiki ka hada da ka hada da su da jami'an tsaron mu don saboda shi ne zai ba da damar cewa eh, al'umma tana zaune lafiya menene yasa al'umma tana zaune lafiya don saboda komi zai faruwa mutane suna labarin shi kuma jami'an tsaro suna da labarin shi mm. ka gani an ka gama da karhi kawai da hausa suke cewa kaga shi yasa muke cimma gurin mu bisa ga tsare jama'a kuma da kayan da ke gare su wani tsari ne gare ku na wayar da kan al'ummar karkara akan wannan e to lallai bisa ga waye kan al'ummar karkara eh tsari ne zan cewa ya tashi tun daga nan eh, jiha gaba ɗai ya sauka wajen gunduma kuma har zuwa ga garuruwa na ɗauki nan abin da ya shahi ita jiha gaba ɗai ga wannan mu da muke in muka mun taba eh, so da yawa ga wannan eh, kwamiti wanda ke kula da tsaro na jiha muna hita mu yi taron shi mu yi haduwa eh, cikin wata gunduma wadda ba cikin garin da makaram mun yi so da dama to nan ne kuma muna tara duk masu garuruwa da magajirin gari na cikin karkara <laughs> inda za mu ba su bayani na yane ya kamata mu tahi da harkar tsaron kenan nan wani wuri muna ba da kokari bisa ga harkar ba da labari bisa ga abin da eh, talakawa suke gani su zanki eh, ba eh, hukuma labari kuma mun kaɗago kuma mu ba su a ah, cewa su ma kuma su yada shi wannan nan gunduma ita ma ta zanki hita cikin karkara su ma suna Eh, ba da kokari bisa ga waye kan mutane mm. bisa ga ba da labarin abin da a gani ba na kwarai ba to duka shine eh, cikin garuruwa ma akwai eh, abin da ake ce ma masu yan hula mm. masu taimaka ma gwamnati bisa ayyuka daban-daban suna kama wani lokaci ana sa kwamiti kwamiti na sa ido na garuruwa mm. wanda su ma duk wani abin da sun kaga na asha ne suna tattaro ko su kawo mai gari ko su kawo mai ko su kawo ma ko kuma abin ga a sarki sarakuna na gargajiya wani kira gare ku zuwa ga al'umma jihar da magaran baki daya to lalle eh, kiran da ni bisa al'ummar da magaran gaba daya su ci gaba da haɗa kansu saboda haɗin kai shine duk zai sa eh, duk wani abin da zai kunno mana kai inda muna gungu guda muna shawara guda to za mu fuskance shi eh, ba cikin wahala ba to na biyu kuma Eh, su ci gaba da eh, kama ma jami'an tsaro eh, su ci gaba da yin kafaɗa da kafaɗa nan na ce hannu da hannu ko da yaushe da su da jami'an tsaro saboda da an samu labari jami'an tsaro suna da shi hukuma tana da shi kenan ka gani mataki yanzu a shi kuma zai ɗauka a cikin lokaci. malam lawali madugu kenan gwamnan jihar da magaram su ma dai mahukuntan gargajiya a jihar ta da magaram ba a bar su a baya ba a yunkurin na samar da zaman lafiya tsakanin juna da waye kan jama'a game da mahimmanci na zaman lafiya a daidai lokacin da ake fuskantar matsaloli na tsaro a wasu yankunan kasar mai martaba abubakar sanda shine sarkin jihar ta da magaram ga kuma karin bayanin da yi wa nana zainabu amadu to eh, lalle kamar bayani da kika yi na jin can jihohi lalle jihohi da yawa na nijar suna cikin wani matsala na rikici na rashin tsaro da kuma zawa da ake ana ta'addanci nan dai kasar da magaram jihar da magaram alhamdulillah wannan abin bamu da shi kuma ya zamanto a zaman da muke yi muna ta kokowa yadda zai zamanto sauran jihohin ma Allah ya kawo musu saukin wani abu ya zamanto wani abun ya ƙare shi abin da ake fuskanta shine yau in aka diba duka abin daga waje ne yake shigowa Nijar ba daga ciki ba ne waje kamar kaka waje sai in ce makwabta daga makwabta ne ake ɗauko hari a kawo cikin Nijar in an yi kuma a koma don yau in ka diba kaf faɗin Nijar babu inda za ka je ka tara ɗan ta'adda a cikin Nijar a zamani babu to sai dai daga makwabta suna kusa sai su taso su shigo su yi attabun su su yi ɓannar su koma ƙasar da suka shine ake fuskanta kuma ya zamanto abu ne wanda yake masu uh, ƙasashe masu eh, hannu da shuni masu ƙarfi su ne suke haddasa waɗannan abubuwa don saboda wasu na da wata manufarsu daban kuma mutanen wanda za a zo a yaudara sun kasa ganewa kowace manufa ce suke kuke hasashe kowane manufar su ba wani abu ne in ka diba dukkan yawanci daga arziki da mulki ne ake ba abubuwan wannan biyu su ne in aka yi ya zamanto hal a ci karhin ƙasa ya zamanto a ce an zo da masu rabiya za su zo su nemi rabiya to duka wannan shine zai zamanto kenan kai da baka da karhi a hannun wani kake babu yanda za ka wa'anne dabaru ne kuke na ganin cewa an kare al'ummar jihar da magaran da dukiyoyinsu to mu dubarun mu da muke roƙon Allah ne addu'a ce addu'a ce da muke yi tun fil azal kuma mu addu'a da muke ban ma ba addu'a bace da ake yau a yi a fasa ba a ba a'a yanzu inda da nake miki magana ana yin addu'a ba da wani abu ne mun shirya mutane da malamanmu da halta da 'yan makarantu wanda suke na muhammadiyya su da kansu akwai adadin da muke ba su suke yi akwai wanda yake masallatai daban-daban daban-daban wanda an tsara kowanne akwai ayoyin da yake karantawa bisa kan manufar wannan to shine muke ci gaba da shi abu ne wanda yake mun gaje shi kuma muke yin shi don mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma muna ta fama muna yi wa ƙasa ta ma gaba ɗaya a ce ƙasa ta samu lafiya ta samu zaman lafiya don a samu ci gaba kamar yanzu akwai wani tsari da kuke na wayar da kan al'umma domin su kawo tasu gudu gudunmuwa a wajen karfafa eh, matakan tsaro a wannan jiha ta damagar wannan ma duka muna yi shine abin da muke yi ana saduwa da matasa matasan da kansu sun yi tsari suna da tsari na ƙungiyoyi daban-daban kuma hatta da makarantu ana sa su a cikin duka waɗannan suna cikin kungiyoyin wannan shine ana jan hankalinsu akwai wanda akasari wanda bashi da aikin yi yau in ka neme shi komi sai iya yi to amma duk da wannan aka ja hankalin shi aka nuna mishi abin da zai yi bai da kyau ya nemi abu wanda yake mai kyau ya yi ya nemi sana'a aikin yi da abin da zai yi to wannan shi ne yake kawo sauƙin waɗansu abubuwa yau ku alhamdulillahi da fuskar gwamnati da fuskar sauran jama'a ana yin fama da yawa ana nema musu abubuwa na yi da sana'a da koyan abubuwa da makarantu da wani abu don a samu a rage wani abu. An kira gare ku zuwa ga al'ummar jihar da magaran baki ɗaya. To kiran da nake da su ga al'ummar eh, da magaran gaba ɗaya sai in ƙara musu godiya da ƙoƙarin da suke na wajen addu'a nan da ake. Kuma alhamdulillahi duk abin da muka ce su yi suna saurara suna yi kuma mu muna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 da ta taimaka da hirarrakin da aka ji a nan ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. yanzu kuma abin da zai biyo baya shine shirin na mata a cikin al'umma. Mata a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi ta ganar rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku littafin nan mai suna bakar wasiƙa wanda marubuciya Khadija Kanji ta rubuta to kamar da ka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. jikina yau alhamdulillah ji nake kamar ba ni ba baba ya murmushi yana kallon aminatu wanda ita ma murmushi take ai na ga alama ga annurin nan a fuskarki ta sake faɗa ta da murmushi tana amsa sallamar da isa ge kusa da baba ya zauna sannan ya ajiye mata ledar yalo a gabanta ga tsarabar kasuwa kan allah ya maka albarka amin ya faɗa kami ya ɗora da amsa tambayar da baba yake masa wallahi kasuwa baba ta ƙi ta koma kamar da kowa ya tsorace yake saboda ana ganin mutanen nan kamar za su iya dawowa ka san idan suka saka gari a gaba sai sun ga bayansa musamman garin da suke dafafe a kansa tunda ba a taba shigo mana ba sai yanzu gashi daman 'yan sa kai na na yankin nan sun sha kashe mutanensu da haushin garin nan sosai allah da ya tsare abinda bashiru yake ta ce min kenan kullum gashi tsohuwar taku ta yarda mu bar nan cewar baba ku bar ni na mutu inda uwayena da kakannina suka mutu ai ba a tsere wa mutuwa amma inna idan ma idan muka bar garin nan ke kan hankalinki zai fi kwanciya fiye da nan Aminu ta faɗa a karon farko kenan da ta saka bakinta a maganar su sai inna ta girgiza kai babu inda zan je kina ganin ko tafiya bana iya miye rage min allah na tuba mai ciwo da mai lafiya duk ɗaya ne a gurin allah sai kaga mutuwar ta ɗauke mai lafiya ta bar mai ciwo ai ta ɗaga ma baba hannu don Allah ku daina min maganar nan ni ban hana ku tafiya ba amma ni kam ba zan bar garin nan ba Allah ya kyauta duk suka amsa da amin har ita ko da goma ta yi duk sun kwanta inna da aminatu suna ɗaki isa da baba kuma suna waje saboda garin akwai alamun hadari hakan yasa zafi ya tsananta sai dai hakan bai saka inna fitowa ta kwanta waje ba aminatu kuma duk inda inna take tana nan kowa ya bacci ban da aminatu da ke ta tunanin abubuwa da dama cikin ciki har da wasiƙar ta ta ƙarshe da ta ba wa maniru shi ma ya bata babu yadda bai yi ba akan yana son ta masa iso gurin iyayenta ta hana shi saboda tana jin tsoro ashe ba rabon gaisuwa da shiga tsakaninsa da iyayenta sai a yanzu take jin zafin mutuwarsa kuma take ganin laifin kanta na hana shi ganin babanta da ta yi ba shiri ta firgigit ta tashi zaune sakamakon karar bindiga da ta je a da can 'yan sa kai na yankin su sukan harba bindiga idan dare yayi shi ma kuma ba kullum ba sai dai tun bayan harin da aka kawo musu aka kashe wasu wasu suka tarwatse sai aka daina harba hawa bata hadda karar wacce bindigar da kuma ta'addaba balle ta iya bambance tasu da kuma ta 'yan sa kai sai dai yanayin yadda take ta jin tashin bindigar babu kakkautawa ya sa hankalinta ya tashi sosai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga waje ta ji muryar baba yana neman agajin Allah kamun su soma jiyo hayaniyar mutane da alama gudun tsira da rai suke baba ya shigo ɗakin da sauri ya haske fitilar ya buɗe inda yake ajiyar kuɗi ya kwashe su ya saka aljihu aminatu Rika ta tashi mu tafi yan ta'adda ne kamar an zare mata lakka haka in na ta ji sai jikinta ya ƙara nauyi aminat ta shiga ƙoƙarin riƙa ta da sauri amma ta kasa ku tafi malam ku gudu ko don saboda aminatu aminat ta girgiza mata kai da sauri tana kuka ba zan tafi na barki ba inna ta shiga kama inna da dukkan ƙarfinta tana jin kamar a ce tana da ƙarfin da za ta iya ɗaukar ta ta ɗora a kai sai gashi tsaye ma ta kasa miƙa ta da ita sai da baba ya rika mata ɗayan bangaren suka miƙe tsaye suka ji harbin kamar a bayan ɗakin su wani kuma a cikin gidansu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baba ya faɗa yana sako fitsari a wando sai kuma ya fara rawa yana tsalle kamar wanda ya taɓo Allah ka ɓatar da ni Allah ka ɓatar da ni kar su ganni a take cikin sa ya murɗa sai zawo abinka da mai tsoro sai yayi yi cikin tufafinsa na sakawa ya tura kansa saurin jikin a waje ga wandonsa sharkar da zawo da fitsari inna kam gaba ɗaya hankalinta yana gurin aminatu da hannu ta nuna wa aminatu ƙarƙashin gadon ƙarfenta alamar ta shiga domin ba ta ko iya magana da gudu aminatu ta nufi ƙarƙashin gadon kamin ta ƙarasa shigewa suka shigo ɗakin rike da mugayen makamai ga wata uwar fitila mai ɗan karan haske da suka haske ko ina. da ita kamar glob ɗayan ya tura isa cikin ɗakin da ƙarfi sannan ya ƙarasa ƙarƙashin gadon ya ɗaga katifar ya jefar can gefe sai ga aminatu dunkule fito ko na halbeki ki ɗayan ya faɗa da aminatu ake sai dai tsabar tsoro ya sa baba ya ji kamar da shi ake sai ya cire kansa cikin jakar kayan ya rarrafo kusa da isa yana ta kuka da kuma karanto addu'an da ta zo masa ya na kurubar dan lamun ala ibrahim daga nan ya dora da ayatul kursiyu kamin su daka masa tsawa ya kama bakin ya rike jikinsa ta ko ina rawa yake wani irin rawa jikin aminatu yake tana ganin komai kamar ba gaske ba yadda take fita da shigar da numfashinta kadai ya isa ya bayyana irin tsoron da take ji don allah kar ku taba ta ku kashe ni ita ku kyale ta In na ta faɗa sai ɗayan ya saka bakin bindigar sai ya buga mata a kai take gurin ya fara zubar da jini a kyale ta tafi sauran 'ya'yan ne kuna son ta kuka ja mata masifa ba kuri kuke kuna da jarumai a gari ba 'ya'yanku sai kashe mu suke duk inda suka ga bahilla ce sai ku kashe shi wallahi yau kowa ba mu bari garin nan cewar wani tsukakken a cikinsu yana rike da ak-47 ko kamin ya karasa maganar har wani ya fara yaga tufafin aminatu a take ta fashe da kuka tana kiran sunan inna ta jin kamar a ce inna ko baba wani zai iya taimakonta don allah ku kashe ni ba zan iya ganin wannan abun ba inna ta faɗa a rikice tana kallon aminatu take take ta kuka suna kokarin raba ta da zaninta to jama'a duka duka nan muka zo karshen shirin namu na yau sai allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya Tuma da ga shirin nan na shirya alkur'ani mai girma. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu raro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani shirin da a cikinsa ne muke gabatar muku da ayoyi na alkur'ani kira'a wato karatu na wayannan ayoyi da kuma tarjama zuwa harshen hausa sannan mu bibi abin da tafsiri wanda muke bayani daidai gwargwado domin a fahimci abubuwan da suke kunshi a cikin waɗannan ayoyi waɗanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukarwa da manzansa sallallahu alaihi wa alihi sallam domin ya shiryar da mu ya ɗora ma kan tafarki madaidaici to kamar yadda muka sani ne cewa a halin yanzu muna kawo muku karatu da kuma tarjama tare da tafsiri ne na suratu gafir kuma cikin yarda Allah subhanahu wata'ala za mu ɗora daga inda muka tsaya. na neman tsari da Allah daga shaidan la'ananne abin kyama. بسم الله الرحمن الرحيم نفاروا دسونا الله ما يرحم ما يجنكي أولا ga ƙarshen waɗanda suka kasance gabaninsu ya zamanto كانوا sun kasance sun fi su tsananin ƙarfi da yawan wurare a cikin ƙasa فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق سي الله ya kaya masu da zunubansu ba su da wani ذلك بأن

su manzanninsu sun kasance suna zuwa musu da mu'ujizozi mabayyana sannan ka kafirce sai Allah ya damke su Hakika shi mai tsananin ƙarfi ne ne. a cikin ayar da ta gabata wato aya ta ashirin ubangiji wa ta'ala ishara yake ne a kan cewa shi ne wanda yake hukunci da gaskiya hukunci da gaskiya sawa'un a duniya ko kuma a lahira saboda haka idan kuma aka samu waɗansu waɗanda suke bautawa waɗansu mushrikai ko suke bautawa gumaka ko wani Allah subhanahu ta'ala to su san cewa waɗannan da suke bautawa ɗin su ba sa hukunci da komai domin ba su da komai ta tattare da su su kansu ababen mallaka ne Allah ne yake iya mallake su su ko ba su mallaki komai ba to ubangiji yana hukunci da gaskiya domin shi kadai ne wanda za ka iya cewa dukkan wani abun halitta zai tambaye shi zai nemi wani abu na biya masa bukatu ubangiji su kuma ya biya masa bukatu shi kadai ne yake wannan saboda haka duk wanda yake son ubangiji subhanahu ta'ala ya bashi wani abu wanda yake bukata to Allah subhanahu ta'ala ya qadi li kulli ma yahtajuhu al-insan duk wani abu wanda dan adam yake bukata to Allah shine yake zuwa ya bayar da wannan al'amari kuma a karshen wannan aya dai ta ashirin Allah ke cewa kuma shine basirun wanda yake yana ganin duk ayyukan da ababen halittansa suke aikatawa saboda haka zai saka musu bisa abin da suka aikata to bayan yi mana wannan ishara na sai muka shigo aya ta 21 shi ke cewa to shin mutane me yasa ne a awalam yasiru fil ardi fayanzuru me yasa ba za su yi tafiya a cikin ƙasa ba ne sai su kasance sun yi duba amma fa ba kowane irin duba dubi na abubuwa bisa tuntuntuni ka yi dubin abu kana tuntuntuni a cikinsa ba ku ka kalli ka ɗauke idan ka kalli can ka ɗauke idan ka ba a'a ka yi tuntuntuni dangane da abubuwan da kake kallo in ka kalli wani abu ka tsaya ka yi tunani mai zurfi sai ka ɗauki wani abu na darasi to irin wannan ne Allah ta'ala yake so mutum in yi tafiya a doron ƙasa duk inda ya shiga to ka ɗauki wani abu na darussa kana kallon nan kana kallon can kana kallon waɗannan irin jama'a misali waɗanda Allah ta'ala yake ba su waɗansu abubuwa na dukiya suna da daman su tafi ƙasashen duniya su shiga ƙasashen turai su tafi ƙasashen asiya ƙasashen larabawa za su ga abubuwa daban-daban ka ga nau'in mutane daban-daban nau'in gidaje daban-daban nau'in ƙasar ma da Allah ya halitta tsirrai ne wane ne duk abubuwa ko kuma kana cikin jirgin sama ma ka kalli sama saman nan duk abin da ka gani din nan a cikin tafiya a sasannin ƙasa ka shiga can ka shiga nan to ka dinga kallo kana dubin abubuwan da Allah ya halitta amma fa duba wanda zai saka tunani mai zurfi duba wanda zai saka in ka dubi abu za ka ɗauki darussa to Allah yake cewa sai fa yanzuru kaifa kana aqibatul ladina kanu min qablihim sai su ga kuma a cikin irin wannan yaya ƙarshen waɗanda suka kasance gabaninsu ya kasance daga al'ummomi waɗanda suka gabata a wannan waɗanda suka gabata a da waɗanda suka kasance sun kasance su ma mutane ne ai wanda Allah subhanahu ta'ala ya aiko musu da manzanni amma waɗansu su da dama sai suka karyata waɗannan manzannin kuma waɗannan ɗin waɗanda suka gabata ɗin kanu a shadda min hunkowa su sun mafi waɗannan kafiran na wannan lokacin ƙarfi na dukiya ƙarfi ta ɓangaren ilimi ƙarfi ta ɓangaren samun wani abu na ainihin irin mm. zaka iya cewa hatta runduna ta mayaka mayaka ta soja ko kuma wani runduna da suka shafi al'amura na karfi na siyasa ko karfi na ainihin al'amuran da ya shafi askarawa ko kuma a irin wannan lokacin a ce karfin soja sun fi su waɗanda suka gabata sannan sun fi su dukkan wani gurbi da suka kasance mutum zai bar wani abu domin su sun ma gina birane manya-manya suka gina al'amura waɗanda za su kare wannan biranen nasu suka yi gidaje dogaye manya-manyan gidaje a wancan lokacin fa al'ummin da suka gabata duk sun yi wa'annan abubuwan kada mutum yanzu ya rudu yana ganin wasu gidaje manya-manya a amerika ko a ingila a ce a an ga wani gida ya yi tsaho ya kai wato hawa hawa hawa ɗari da wani abu sai a zama abin mamaki to Allah ta'ala yana mana ishara akan al'ummomin da suka gabata fa sun fi wannan al'ummomin ci gaba ta wannan bangaren bangaren ilimi da dukiya da wannan gine-ginen ma da ake gani yanzu a wannan lokacin ko kuma karfin soji misali yanzu ana ganin america da irin wato kasashen nan su faransa su burtaniya rasha da sauran irin waɗannan ƙasashen ana ganin su ne masu ƙarfin soja to al'ummomin da suka gabata ba sun fi waɗannan al'ummomin na wannan lokacin ƙarfin soja ɗin ma da kuma al'amura na siyasa ɗin ma to duk waɗannan gashi gine-ginen da suka yi da sauransu amma duk waɗannan abubuwan da suka yi bai hana Allah subhanahu ta'ala ya halaka su ba ya halaka su tare da duk abubuwan da suka mallaka saboda ayyukan da suka kasance suna ainihin aikatawa ƙaryata manzanninsu da suka yi sai Allah ya halaka su a wancan lokaci to saboda haka Allah ta'ala yake cewa wa ma kana lahum min Allahi min waq kuma a lokacin da Allah ya halaka su din babu wani wanda ya zo ya kare su daga ainihin wannan azaba ta Allah subhanahu ta'ala da ta zo musu saboda haka wannan wani abu ne wanda yake mai muhimmanci ga rayuwa mutum ya kasance in ya dubi zuwa ga kowane al'amari to ya dinga ɗaukan darasa akwai wani mahadisi da aka nakalto daga ali bin abi talibin alaihi salam yake cewa kullu nazarin laysa fihi itibar fa huwa sahun dukkan wani duba da dan adam zai yi amma ba tare da ya dau darasi ba to wannan sahau ne wani abu da yake ba shi da fa'ida kenan duk wani dubi da za ka yi a can a nan a duk wani abu da za ka kasance ka duba to ka ɗauki darasi a cikin abin da ka duba ɗin ka kalla kallo akwai abubuwan da za ka kalla ko irin halittu ne na ƙarƙashin ruwa ko a cikin al'aura ne na sasannin sama ko kuma a cikin doron ƙasa kana tafiya duk wani abu wannan ka buɗe idan ka kalli nan ka kalli nan to ka dinga ɗaukan darasi shine abin da ake so shine awalam yasiru fil ardin da Allah ta'ala yake cewa da mu mutane ba za su yi tafiya a doron ƙasa ba ne sai su duba su gani kai kaifa kana aqibatul na kano min qablihim waɗanda suka kasance kafin su yaya suka kasance yaya al'amuran su ya zamanto to Allah sai ba mu labari da ba mu kasance a wancan lokacin ba to ga su da suka kasance ashaddu minhum quwwa sun fi dukkan wani karfi ma da mutum yake ji da shi a wannan zamanin a wannan lokacin ashe ma duk shirme ne ma to wancan lokacin sun mafi na wannan zamanin hatta a cikin an ce ginin jikinsu da yadda suke ma sun mafi wannan lokacin da muke rayuwa a kai yanzu za a gansu su dogaye ne manya kamar adawa wannan da da wannan amma lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya kawo iska ta dinga tsintsinke wuyoyinsu sai ga su Allah ta'ala yake cewa za ka gansu sara'a ka annahum ajazu nakhlin hawiya a cikin wata aya Allah yana ishara za ka su kamar irin reshen dabino da ya farfado kan ƙasa a za ga mutane nan da can da can duk Allah ya halaka su to irin waɗannan abubuwa ne da ya kamata mutum ya dinga ɗaukan darasi dangane da al'amuran da suke na rayuwa to ubangiji wa ta'ala a cikin aya ta gaba aya ta 22 sai yake cewa wannan halakan da ya musu wani abu ne da Allah wa ta'ala ya hukunta a kansu domin kuma dalili sababin shine cewa kanat ta'atihim rusulhum bil mu'jizat bil bayyinat ay bil mu'jizat saboda manzanninsu sun kasance suna zuwan musu da mu'jizozi waɗanda suke bayyana mu'ujizoji a fili suke zuwa musu amma me ya faru sai suka ci gaba da kafircinsu wannan mu'ujizozin da manzanninsu suke zuwa suna nuna musu sai zama ba su wa'azantu da waɗannan mu'ujizozin ba ba su karɓi waɗannan mu'ujizan sun kasance sun yi tuntuntuni sun dawo suna bin Allah subhanahu ta'ala ba to me faru fa halakahumullah sai Allah ya halaka su baki ɗaya saboda shi ubangiji mai ƙarfin riko ne kuma mai tsananin azaba ne saboda haka duk wanda yake ganin zai iya taurin kai zai iya girman kai to ya ci gaba musamman idan hujjoji suka bayyana ga mutum Allah ya turo masa da dukkan wani abu na hujja aka kafa masa aka nuna masa mu'jiza aka turo manzo ya zo masa da mu'jiza amma ya kafirce ya ci gaba da kafircinsa to ubangiji yadda ya waɗannan mutanen da suka gabata to shi ma ɗan adam a wannan zamanin a irin a cikin wannan al'umma kada ya ɗauka shi ma zai tsira allah ta'ala zai halaka dukkan wanda ya kasance mai bijire masa ne saboda menene saboda shi kawiyun ne kuma shadidul iqab ne mai ƙarfin damƙo ne Allah damkar Allah in ya damki mutum ai babu wani wanda ya isa ya kubuce wa damkar ubangiji sun ta'ala shi kuma shadidul iqab yanzu kuma ga duniyarmu a yau mu a yau. masu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 al'akasa da furucin da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar amurka ta yi cewa mataki ne na neman tsokana da ni sunu sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. 'yan adawar haramtacciyar kasar isra'ila kuma tsohon firaministan haramtacciyar kasar yair lafit ya yi kakkausar suka ga ministan tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila etamer ben gafir bayan matakin da ya sake ɗauka na yin kutse a cikin masallacin al'akasa yayin da ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka ta bayyana damuwar gwamnatin kasar ta kan matakin na ben gafir tana mai bayyana hakan a matsayin tsokana a wata hira da ya yi da gidan radiyon sojin gwamnatin haramtacciyar haramtacciyar kasar isra'ila tsohon firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila kuma jagoran 'yan adawa yair lafit ya bayyana cewa haƙƙin da ya rataya a wuyar etamer shine ƙoƙarin kwantar da hankula amma a maimakon haka kawai ya kama hanyar haifar da tsokana da bullar tashe-tashen hankula lafit ya ƙara da cewa bengafir mutum ne maras kishin ƙasa kuma mai tsatsauran ra'ayi kuma bai kamata a bar shi ya zama minista mai kula da tsaron ƙasa na haramtacciyar kasar isra'ila ba tun a safiyar ranar lahadin da ta gabata ce ma'aikatar da ke kula da birnin kudus a karkashin hukumar cin kwarya kwarar gashin kan falastinawa ta sanar da cewa ministan tsaron kasa a gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila etamar ben gafir ya kutsa cikin harabar masallacin al'akasa daga kofar magariba cikin tsauraran matakan tsaro daga 'yan sandan gwamnatin mamaya ta haramtacciyar kasar isra'ila kutsan ben gafir a masallacin al'akasa shine irinsa karo na biyu biyu tun bayan kafa sabuwar gwamnatin benjamin netanyahu a watan disambar da ya gabata kuma wannan matakin wuce gona da irin ya haifar da tir da kuma tofin allah tsini daga al'ummar larabawa da na musulmi tare da yin kira da a kawo ƙarshen ire-iren waɗannan ayyukan ta'addanci a nata bangaren ma'aikatar harkokin wajen ƙasar amurka a safiyar ranar litinin ta fitar da bayanin bayyana damuwar gwamnatin amurka kan wannan wuce gona da iri na bengafir wuce gona da iri da bengafir ya yi na yin kutse a harabar masallacin al'akasa wanda ta bayyana abin da ya aikata a matsayin ɗaukan matakin tsokana da ƙoƙarin kunna wutar rikici da kuma tayar da hankali a cewarta kamar yadda bayanin ya kara da cewa bai kamata ba kuma ba zai yiwu a yi amfani da wurare masu tsarki don aiwatar da matakan siyasa ba kuma amurka ta yi kira ga dukkanin bangarorin falastinawa da na haramtacciyar ƙasar isra'ila da su mutunta tsarkakan wuraren gudanar da ibadun juna har ila yau ma'aikatar harkokin wajen amurka ta bayyana matukar damuwarta kan yadda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta baiwa yahudawan sahayuniya 'yan shara wuri zauna izinin zama na dindindin a matsugunan homesh da ke shiyar arewacin gabar yammacin kogin jordan tare da bayyana cewa ita kanta dokar gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila ta mame yankin tana kunshe da cewa kafa matsugunan ba ta bisa ka'ida saboda yankin falasɗinawa ne tana mai jaddada cewa ci gaba da gudanar gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida a yankunan yammacin kogin jordan wani babban mataki ne da zai kawo cikas ga shirin cimma matsaya kan samar da ƙasashe biyu na Falasinu da na yahudawan sahayoniya masharhanta da manazarta sun gabatar da alamar tambayar cewa shin ire-iren waɗannan matakan wuce gona da iri da etamer ben gafir ke ɗauka ba za su kawo ƙarshen haramtacciyar ƙasar isra'ila ba kuwa suna masu buga misali da abin da ya faru a shekaru shekara ta 1187 miladiya daidai da shekara ta 583 bayan hijira cewa an samu karuwar kungiyoyi masu tsaurin ra'ayi kamar knight templar da knight hospitala baya ga hare-haren wuce gona da iri na sarkin 'yan salibiya na karak renault de chatilo wanda aka fi sani a wajen larabawa da arnat yake kaiwa kan ayarin mahajjata da 'yan kasuwan musulmi da hakan ya haifar da barkewar yakin hatti wanda ya haifar da rugujewar daular 'yan salibiya da 'yantar da musulmi da baitul maqdis da kuma sauran yankunan da 'yan salibiya suka mamaye ƙarƙashin jagorancin salahuddin ayubi yau shekaru 835 bayan yakin hatti tarihi na neman sake maimaita kansa yayin da masu tsauran ra'ayin yahudancin sahayoniya ke ƙara taka rawa a fagen wuce gona da iri a harkokin siyasa da na addini a haramtacciyar ƙasar isra'ila inda mummunan salon siyasa na baya-bayan nan bayan nasarar da benjamin netanyahu da abokansa irin etamir bin gafir shugaban jam'iyyar sahayuniya addini suka samu damar karbe madafin iko a zaben 'yan majalisun dokokin haramtacciyar kasar isra'ila shin wannan kunna wutar tashe-tashen hankula ba za ta kai ga 'yan mamayar isra'ila zuwa ga faduwar ramin halaka da babu fitowa ba masu saurare ganin lokacin da aka diba wa shirin namu ya kunno kai anan ne za mu ja iyalin linzaminsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. da haka muka bi ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan mai doka kai mu kafin mu ban kwana da kuma karkare baki ɗaya muna gata ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu